Zauren matasa. Masu wuraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA. Shirin da ke kawo muku lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na ci gaba da kawo zantawa da matasan garin gashuwa a jihar Yobe, mai albarkar kifi da kuma noman rani, kasancewar kogi da ya ratsa garin Bakin masunta kan shiga gashuwa don samun nasu rabon tare da sauran 'yan gari, don an ce da ɗan gari kan ci gari. A baya garin ya ɗan yi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yankin, amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci ko na sawa a ramin aljihu. duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa harcen Chadi. A makon jiya ma Lirab kana gashuwa na nuna damar yadda kogin ke samun koma baya don sauyin yanayi. Matasan da suka shigo zauren sun haɗa da Ali kana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyu ne mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa tashan Allah kuke kamar dai ciyawar nan. E gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen Niger, kamar jihar difa kuma da gefen chadi ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na ta kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa tun da daɗewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogi ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai ƙasa ta daina komawa cikin kogin nan to inda ƙasa tana koma cikin kogin nan to ruwan yana kaɗan ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yadda wasu akwai wasu ƙasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara ja a ƙara buɗa shi a samu don ya game yana zama yana shekara a wannan gurin baya yankewa to matsalar da muke samu wani sa'in ruwan in yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar tamu mu a nan ɗin gaskiya mun dogara da kogin nan ɗari bisa ɗari kuma a cikinsa ake samun abubuwan da yake abokan tattalin arzikinmu na wannan yankin namu saboda yayin da aka ce an samu karancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin ne yasu mm. haka yana ji ci gaba bayani a mm. To haka ya kamata ce gwamnati ta yashe wannan kogin kuma yashe wannan kogin ya wuce karfin gwamnatin jiha dole sai an shiga da kadarar gamna. Ko ina a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe duka inda wannan kan kogin ake a samu a yashe shi. saboda rashin ruwan in baya zuwa ɗari bisa ɗari to abin ba zai yi mana kyau ba amma muna fatan da Allah ya sa ya mana kyau ɗin. Suleiman Inusa ya za ku kwatanta rayuwar matasa a nan gashiwa inda babu wannan kogin. Eh, gaskiya rayuwar mu za ta kasance mun tashi kaskantattu marasa daraja marasa aikin yi masu maula wanda za a dinga wulakanta mu. Amma alhamdulillah inna Allah ya sauke tashi da wannan babban li'ima a gare mu to sai muka tashi muka karɓe ta hannu biyu muka rungume ta kuma ba ma wasa da ita mu dai kiran mu gwamnati ta sanya hannun jari kuma ta duba lamarin mu don ta ƙara ƙarfafa bana ƙarfin gwiwa don mu sake cimma burin mu kuma da manufan mu kan wannan lamari da muke yi na harkar noma da su da Allah Allah barkaci kasan mu da shi yawwa Ahmad Ado shin kuna maraba da sauran matasa baki waɗanda za su zo daga wasu sassa musamman ma ce arewa maso gabas don su shiga irin wannan sana'a tare da ku. A muna mura muna. Ai matashi ai dan matashi ne. Shin eh, matasan suna zuwa su same ku ma'ana? Eh akwai da baki ma halin da muna muna tare da su a nan garin namu muna suna nan a bakin kogi halin wasu suna nan wasu sun fara tafiya ko kuma wasu suna nan halin. Abubakar Adamu ko wani tunani da kuke wata rana na ku faɗaɗa wannan sana'ar ko kuma ma misali ai akwai wasu garuruwa masu irin wannan kogi zan iya cewa banda tafkin Chadi akwai daɗin kowa dam a jihar Gombe akwai kogin Donga a jihar Taraba akwai kogin Benue akwai gasunan dai a Najeriya akwai kogunan nan Eh, nan ma adamawa nan numan ma akwai inda kogin ne ya zo ya raso shin kuna hulɗa da waɗannan mutanen gaba ɗaya na waɗannan sassan kuna hulɗa da su gaskiya ba ma hulɗa da su dan su irin kifin su ma da nan ba kala ɗaya bane ba zai yiwu kayan da suke su da su a can ba zai su zo nan su ce za su yi ba saboda su yawanci manyan kifi suke kama irin manya ɗin nan sosai mu kuma dama irin kifin da muke kama wanda ya fi kowanne ko jihira ya samun shi karfasa ce eh tarwaɗa sai musko iskon ma ba irin manya sosai ba sai irin kawar haka in ruwa ya zo sabon ruwa shine ake kama hmm. ikon Allah kenan ah, kabiru ma misali ya yanayin kasar waje ne ke sa kifaye suke da bambanci da na kogin nan da kogin can eh, ko kuma akwai wani abu ne da ake yi eh, haka ne eh, yawanci kasan wajen ne mu kasar wajen mu gaskiya gatanan gatanan hmm. ana samun alheri a kasar mu saboda mu muna da wannan abu mai sunan shinkafa su kuma yawan wajen girman ruwa da yanayin yana tafiya da waye da su suna kan kogi irin mai wuce wannan a na kogi na yawanci wucewa na samun kifi sosai ba irin kogi a tsayen nan ba irin ana ina tsaye ne ake samun manya amma kogi ne yawanci yana zuwa na wucewa na samun kifi wanda wuce so kenan wajen mu gashi muna noma kuma suna cin shinkafa ma haka yawwa zauren matasa na voa muke sauraro ko kuma muke gabatarwa ah, daga nan garin gashuwa a jihar yobe arewa maso gabashin najeriya kuma muna tare da matasa masunta ko manoma rani yanzu za mu buɗe zauren nan gaba ɗaya yadda duk wanda yake da magana zai iya faɗan sunansa sai mu ci gaba da tattaunawa kan yadda za a inganta ko kuma in ce a farfaɗo da darajar wannan sana'a ci gaba da cin gajiyar ta rani da damuna amma duk da haka bari mu koma kan Ali kana gashuwa. Salamu alaikum. alaikum salam yawwa mu a namu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma in ta shigo ta shigo da zuciya ɗaya kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna ɗan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce ƙarfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an baiwa mutum jari ya riga ya san an bashi shi ma sai ya yi haƙuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta baiwa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya aure mace hudu zai samu 'ya'ya in ya samu 'ya'ya kuma zai samu jikoki ta wannan layin jirgin ne tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah musu albarka tun dama da albarka su suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agirin ma duka duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lallai matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fito ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba da yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani eh, zai iya rike mata hudu ai shi dai za ka fita ka samu za ka yi haƙuri ka fita ka samu za ka yi riƙe mata hudu mata uku duka abin da ya sauwaƙa saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yadda ka inganta abin da za ka samu ba wai ka samu kuɗi ka je ka samu dubu hamsin ka je ka kashe kai kana da buƙatar dubu saba'in ba dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe ka yi ɗumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu yin albarka kana iya ka ɗan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai ba ka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai kuma wani yana biyo bayan ka. Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin gashiwa masunta kuma manoma rani da kuma muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.